السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن وحسناته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kamu yau ashirin da 21 ga watan zulka'ada hijira annabi sallallahu alaihi da arba'in kuma yau ashirin da hudu ga watan bakwai miladiyya tara a wannan majalisi namu da muke karatun waɗannan littafai farawa da littafin rijalun wa nisa'un qawlan rasul sallallahu alaihi wa sallam muna kismun nisa kuma muna sahabiya ta tarihin sahabiya ta farko na na khadija radiyallahu ta'ala an anha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta farko a kashin take da malam ya ce mawqifun karim a inda ya kawo hadisin na na Aisha radiyallahu anha wanda yake bayani akan بدء الوحي وتفاغ النبي yin الله عليه وسلم وحي da irin ta rawar da na Khadija radiyallahu anha ta taka wajen ba manzo Allah su sama gudunmuwa tun a farkon da awa har lokacin da Allah madaukakin sarki ya karanta Allah ya fara yadda da ita ya gama kawo hadisin sai ya ce ala ma ajalla hadha al-fadl al-muqbil وما أعظم ما يواجه محمدا فيه من شؤون وشجون ألا ما أجل هذا الفضل المقبل كاي كيما ماكي wannan falalar da take fuskanto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وما أعظم ما يواجه محمدا صلى الله عليه وسلم سنن كيما ماكن abin da ke fuskantar annabi sallallahu alaihi wasallam min shu'unin na al'amurra waɗanda suke masu girma wa shujunin da kuma abubuwa waɗanda suke mabambanta lafazin shujun yana zuwa da ma'anar abubuwa su kasu gida-gida sannan kuma yana zuwa da ma'anar damuwa shine shujun nan al'amurra waɗanda manzalla sama zai fuskanta waɗanda suke nau'i وكان موقف زوجه خديجة رضي الله عنها منه من أشرف المواقف التي تحمد لامرأة في الأولين والآخرين وكان موقف زوجه خديجة رضي الله عنها ما تيرد ما ترسع كان خديجة رضي الله عنها لإر لإغ ودتتاكع من أشرف المواقف tana ɗaya daga cikin mafi darajar matsayai allati tuhmadu limra'atin fil awwalin wal akhirin waɗanda suka to matsayi waɗanda suka cancanta a yabe su a game da wata mace fil awwalin wal akhirin a mutanen farko da kuma mutanen da za su zo a ƙarshe tabbas shi yasa ta cancanci da manzon sama ya lissafa matan da suka ci ta kaɗan ita ya fara ambata ko tana cikin waɗanda ya ambata ce kamula min rijali kasirun wa ma kamula nisa illa qalilatu sai lissafa su da gaske akwai khadijatu bintu kuwailid akwai fatima bintu muhammadin akwai asiya zawju fir'aun akwai maryamu al-azra'u batul ummu isa alaihi salam waɗannan matan suna cin matan da suka cika suka cika suka kai bantansu a daraja Allah ya kara mata yadda طمأنته هنا قلقا نانا خديجة رضي الله عنها طمأنته إتسي تقنتر مدى من زال تسامى حنكلي هنا قلقا ألوك سنديش جطوه أصابه القلق إيه. أصابه القلق إيه. في ساون شرحي تاشي ربو تلتاف في سامة السنة دائل القلق وابدأ الحياة إيه. wa arahatu hina jahida sannan ta hutar da manzo Allah su salama hina jahida a lokacin da gajiya ta kama shi domin haɗuwarsa da mala'ika ai ba karama haɗuwa ba ce kuma mala'ika ya jijjiga shi ya matse shi har sau uku sannan sama ya ce da ya ƙara ta hudu ina tsammanin raina zai fita wa bi ma fihi min fada'ila sannan kuma ta tunatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake tare da shi na falaloli innaka latasibu rahima wa taqra dhayfa wa taqsibu al-ma'duma wa tu'inu ala nawa'ib al-haq talisafa manzo sun falalasta falalolinsa tace ma dama waɗannan su ne halayenka to falan yu'ziyaka Allahu abada Allah ba zai tozarta ka Allah ba zai tozarta ka domin ta'ati al-lawahiq ala hasabi as-sawabiq مؤكدة له أن الأبرار أمثاله سنا مي كرففا مسا بياني شيوا أن الأبرار أمثاله للي نجرتكم عليك منسع لا يخذلون أبدا ما أتوزر تاسو أحد أبدا لا يخذلون أبدا وذا أتوزر تاسو أحد أبدا وإن الله إطبع رجلا على المكارم الجزلة kuma tsarin Allah shine idan ya tabi'antar da mutum akan halaye waɗanda suke aljazila gwaɓaɓa masu daraja wal ɗan haki sannan Allah madaukakin sarki ya da mutum akan wasu darajoji a samha waɗanda suke masu sauƙi falikai ma ya ja'alahu ahla i'zazihi wa ihsanihi to Allah madaukakin sarki yana yi masa haka ne domin ya sanya shi ya zama ahala ijazihi waɗanda Allah madaukakin sarki zai ɗaukaka wa ihsanihi kuma su zama cikin waɗanda Allah zai kyautata mawa haka Allah yake idan Allah yana son mutum sai ba shi ɗabi'u masu kyau shi yasa manzo sama da Allah ya tashi ya manzo sai ce innaka la ala khuluqin azim bai ce innaka la ala ibadatin azimatin ba bai ce masa haka المنجي في مثلا وإنك لعلى علم عظيم في سوري إنك لعلى خلق عظيم الذي أننسوني أكيم جناتون فإذا رزقت خليفة محمودة فقد استطاق مقسم الأغزاب إذا شي قائلة إن الله يباك تاون الذي أوتو ألا نروى أزيك يا ذاديك كاجدا وبهذا الرأي الراجح دون رنجايا رأيني رنجايا تناني wal qalbi da kuma zuciya ta gari istahaqqat as-sayyidatu khadijatu radiyallahu anha na khadija radiyallahu anha ta cancanci an yuhayyiha rabbul alamin ubangijin halittu ya aiko cewa yana gaishe ta فيرسل إليها بالسلام مع الروح الأمين هي حيكو زوا قريتة تارد روح من أركي روح أمين تتسوى ملائكة جبريل عليه السلام cewa Allah yana gaishe ta yana masa sallama wasu daraja tafi wannan saboda wannan matsayin da take da shi wannan maganar da malam shir yusuf abu aziz ya sa'ad yusuf abu aziz ya kwafo ta ne daga cikin littafin fikhu sira na shir muhammad al-ghazali sukka hmm? littafin fikhu sira na shir muhammad al-ghazali sukka الشيخ محمد الغزالي السوق لنا اللي يتم على مولنا الزمن يعرف الشكرة تادبو حياة دري ترى دا تسعين دشدة مكة أنا هنا تابو في رز يعرف كالتاف وتفكر السيرة مال ألباني رحمة الله عليه يعرف كالتاف يمس تخريجي نقوم وسط تعليقات حقا بعد تخريجي بخور كما أكبر كالتاف تعرض تعليقا ألباني لكما تخريج الناس Allah ji kansu dukansu ya zafarta musu to daga cin wancan littafin nasa ne ya ɗauko as-sabira wata sifa da nana Khadija radiyallahu anha ta suffantu da ita ita ce as-sabr hiya sabiratu ita mai juriya ce mace ce mai juriya ضربت أم المؤمنين خديجة في الصبر مثلا رائعا hakika na na khadija radiyallahu anha uwar muminai ta buga ma duniya misali a babi juriya misalin da ta buga matsalan ra'i'a misali ne ne ban sha'awa abun bugewa wafada bin na jahimin jarra'i sannan kuma wafadar ta rabauta bin na da cin nasara min jarra'i fabriha sakamakon juriyarta في الخطوات الأولى أما تاقم فرقود أكدي لسير رسالة نبوية أوجن قدانا تاقم عن النبي صلى الله عليه وسلم ده ألا يعيقونش أنا خديجة رضي الله عنها تابق مثال مشي ميجوريا duk wahalhalun da manzon sama ya sha tare da ita aka sha duk wahalar da kake jin an baka labari ko ka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha su da na khadija radiyallahu anha aka sha wahala domin sun zauna tare da manzalla sama shekaru goma cur a cikin rayuwa annabta daga shekarar da ya aure ta har shekara ta hamsin shekarun shi hamsin a lokacin shekara goma kenan sannan Allah ya karɓaranta wannan shekarun da suka yi duk wahalar da manzalla sama ya sha tare suka sha ta فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع شيئا يكرهه من ذا سوى an faɗa وانا ابن جديد ان فدا مس اكون ننسى وان جديد سنجي من رد عليه كما ما يغمس دمرتني بكافري سكي وتقديد له sannan kuma da ƙaryata shi da suke yi fa yahzanuhu sai wannan abin ya bata ma manzo Allah su sama rai yahzanuhu dalik sai wannan ya bata ma manzo sama illa faraja anhu biha face Allah madaukakin sarki ya yaye ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan damuwar jiha ta sanadiyyar na Khadija radiyallahu anha wa haluha kama qala al-qa'il in kana son ka sura hoton yanayin na na Khadija radiyallahu anha yadda take kwaran yadda manzon Allah ta sama damuwarta to ka karanta wannan baiti وهي لا تنسني عن الحق صبرا ودفاعا عن خاتم الأنبياء وهي لا تنسي ما لا خديجة رضي الله عنها وتتبدو كسا بعد تجزع عن الحق صبرة أجمد جسكية وجنجورية ذو كسا تكاس جوري وإنجي أخن يعني ودفاعا عن خاتم الأنبياء sannan كما da yadda كارية an khatilil anbiya'i daga cikamakin annabawa koyaushe yaushe na na Khadija radiyallahu anha a cikin ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kariya take ta ba kariya ta hanyar tunani mai kyau ta bashi kariya da dukiyarta sannan ta bashi kariya ta hanyar matsayin da take da shi domin ita sayyida ce shugaba ce a cikin mata tun kafin zuwa musulunci kuɗin ta ɗauka take sai ta kira ka ce ga kudinta sai ta ba ka ta ce ta je ka ai mubaraba ka je ka juya abin da ka samu sai ku raba ko ta ɗauka shi biyu kai ka ɗauka shi ɗaya ko ta ɗau rabi kai ma ka ɗau rabi haka take to wane ne bai sa jikinta ba saboda kun wani ya taso zai zai ma mazalla sama rashin kunya to zai tunu fa matar ta fa akwai kuɗin kuɗinta a wajen shi shi kenan idan ku baki ya ci dole ido ya ji kunya shi kenan tun da baki ya ci ido zai ji kunya wa inda ma sada an nabi sallallahu alaihi wasallam da'awati lokacin da man sama ya bayyana da'awa ya fito da ita kwalo kwalo fasda'a bi ma tu'mar yi aiki da abin da Allah madaukakin sarki ya bashi umarni waje har biha kuma manzon sama ya bayyana da'awa qata'at quraish bani hashim ce ƙurayshawa babban gida sai suka ɗauki ɗaki ɗaya daga cikin gidansu sai suka ce ba ruwansu da su su ne banu hashi dangin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan tun wanda yake banu hashi cikin gidan banu hashi aka ce a daina hudda da su baban wa Abdul Muttalib ba fa banu hashim kaga suna da yawa domin hashimu shi ya haifi Abdul Muttalib Abdul Muttalib kuma ba shi kadai ne dan hashimu kawai ne yana da wata 'ya'ya sannan shi kan shi abdul muttalib shi ma kuma ya zo ya haifi 'ya'ya gida gida su ma 'ya'yansu suka haifi 'ya'ya ka ga wannan ke to da kace aka ce ai ai ai ai muqata'a ai muqata'a kawai da su ba muqata'a iqtisadiyya ba hatta ijtima'iyya ba za su aura ba ba za a aura musu ba ba za a yi kasuwanci da su ba za a ba za su ba za a siya daga gari ku ba ba za su da ba ba za a yi magana da su ba wata hudda da za a wasu sukan ta al-muqata'a al-iqtisadiyya a hiya akbar min al-muqata'a al-iqtisadiyya ta wuce yanke yanke mu'amala ta tattalin arziki a komai ne aka ce ba za a yi da su ba ishtaddat al-azamat kanan ne fa damuwa ta tsananta an ce al-azamat jam'i na azma al-azma damuwa a shiga tsanani tsanani ya tsananta وتفاقمت الأحداث sannan ababen da ke faruwa suka kumbura suka girma واستشرى الأمر بين رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطغيان الوثني المتمثل بصناديد قريش sannan lamari fa ya a tsakanin saƙon da Allah ya aiko manza Allah sallama wa baina tughyan alwasani da kuma girman kai da ido na bautar gumaka almutamassil wanda yana cikin yana haɗe ne da sanadi da ƙuraishi da jagorin ƙuraisha sanadi jam'in na sindi sindi shine sayyid ko za'i jagora fattarabat uquluhum sai kwakwalansu fa suka zama sun buga fi ru'usihim a cikin kawunan kawunansu alkhawiyati waɗanda kawunan nasu suka kasance rusassun kawuna illa fil baghi wal bul ba abin da tunanin su ke fada musu illa min al baghi wal bul face keta da kuma zalunci wasu bu'asa da kuma nisantar da masu rauni wa rajafat qulubuhum al farighatu sannan zukatansu suka zama ba abin da ke ciki suka raurawa إلا من الفساد فأبن تكي سوفا شيئا والتعبد للأصنام لكم شيء ضنبا وتبقمها غير أن المسلمين صبروا صبر الكرام سيدي مسلمي سيدي جوريا جوريا كمتاني ما سكيما ما رجع سكتيكي صمدوا صمدوا صمود الجبال ثبتوا ثبوت الجبال الشامخات الراسيات a tsaya da kafafuwan haka ke in ko in uttun kudina mu je zubawa haka kai ta yi ƙarshe Allah madaukaki sarki ya zo ya rusa wannan a cikin larabawa a cikin waɗanda suka shirya wannan mukafa'a yankewa kuma aka samu wasu matasa guda biyar suka zo suka yi zanga-zanga suka ce ba su yi da wannan zalunci ba banu amalina naqtuluhum bi aydina yamutuna ju'an ƴaƴan bakwanninmu ne za mu basu ana kai suna mutuwa suna mutuwa da yunwa kamar yadda awakai suke mutuwa a jeji saboda tsari suka zanga-zanga sai ce ba su yadda ba to an ma zo za a yi a kaje takardar da aka rubuta ko za ka ga gara ta cinye ta shi tuntuni dama Allah bai yarda da wannan zalincin ba ana zuwa jihar ka ga takardar ma gara ta cinye ta ba takardar to malam dai abin da yake son ya nuna mana a nan duk wannan abin da aka yi da nana khadija radiyallahu anha ita ita ce mata manzo Allah sama a lokaci duk wahalar nan da aka sha da ita aka sha to wallahu alam Allah shi ne sai mu da tsara mana san sahabban annabi sallallahu